Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ruƙayyat na marubuciya Rahinat M. Abakar wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ruƙayyatu, ina so daga yau ki saka a ranki, Abdullahi ya daina sanki. sannan ki ɗauka Abdullahi bai taɓa sanin ki ba ke ma ki manta da shi. Dan a gaskiya ba zan iya auren ki ba, ba zan iya auren mai hali irin naki ba. Na haƙura da ki har abada, dama abin da na zo sanar da ke kenan, sai an jima. Yana gama faɗin haka ya buɗe ƙofar motarsa zai shiga. Rukayyatu wacce ta taskarya a tsaye zuciyarta ne mata ƙunar maganganun da Abdullahi ya gaya mata. Ta buɗe baƙi da ita ce Abdullahi, cak ya tsaya nan ta ci gaba. Ka zo har ƙofar gidanmu ka ci na ka faɗa min kalaman ɓatanci. Duk da cewa ban san me na aikata ba kuma ban san me kalamanka suke nufi a kaina ba. Haka zalika ban san me kake zargina da shi ba, kuma baka bani damar kare kaina ko cewa wani abu ba. Ko cewa wani abu ba za ka tafi. Hmm. Ni dai babu abin da zan ce maka yanzu dan na san ba za ka yarda da ni ba. Kawai ka ji na gode, kuma ina yi maka fatan alkhairi. kuma ka tafi da sanin cewa Rukayyatu ta rufe babinka a take a nan gurin. sha Allahu zan manta da kai kamar yadda kake bukata ku Da gudu ta juya ta bar gurin ta shige gida saboda kuka da ya kubuce mata. Jikin Abdullahi ne matukar sanyi wani bangare na zuciyarsa na ce masa ko ta ƙarya ne aka faɗa maka. Sai kuma ya ja tsaki ya ce to ta yaya ‘yar uwarta za ta yi mata ƙarya? Da gaske ne kawai dai makirci ne don ta sauya maka ra'ayi. Yana kaiwa nan ya ja motarsa ya yi unguwar ya ungu ya bar unguwar zuciyarsa ne masa raɗaɗi. In ya ce har yanzu baya son riƙa tuto fa yi wa kansa ƙarya, amma ya zama dole ya bar ta ko da soyayyarta zai zamo ajalinsa ne. Rukayyatu kuwa da gudu ta shige su Jamila da har lokacin suna zaune suna hira. Ta nufi ɗakin mamanta, Ganin yadda ta shigo da gudu kuma da gani kuka take yi sa su Jamila suka saki shewa tare da tafawa, domin kuwa sun san hakar su ta da ruwa. Inna Habiba ce ta kalli su ta ce ko kuma shawar me kuke yi ne haka? Jamila ce tana dariya ta ce Inna wallahi farin ciki muke yi burinmu ya cika. Ba ki ga yadda wannan mai siffa a janin ta shigo bane tana kuka? Inna Habiba ta ce na gani me kuka shirya mata ne? Ku ba mu mu sha mu ma kun ga sai mu taya ku farin cikin ko? Karab kwakwa Asiya ta ce iku faɗa mana muji dan da gani kun shirya mata mai zafi. Dariya su Suwaiba suka ƙara sheƙewa da shi sannan Suwaiba ta ce, "Hmm, gwaggo, ai ganin da na riƙayyata za ta huta ta ji daɗi in dai wannan saurayin ya aure ta. Shi yasa na je na haɗa mata makirci a gurin shi kamar yadda muka saba. Kuma gashi burinmu ya cika da ƙafarsa ya zo ya ce ya fasa." Dariya su Inna Habiba suka kwashe da shi Inna biba ta ce, "Kin yi min daidai ba Dama na faɗa, matuƙar ba ku sami miji wanda za ku huta ba, to Rukayyatu ba za ta samu ba. gwagwa Asiya ta ce wannan haka yake yaya, ai in dai muna raye sai dai Rukayyatu ta auri mai tallan gora a tire. Dariya suka kwashe da shi ga baki ɗayansa har da tafawa. Rukayyatu kuwa tana shiga ɗakin su ta faɗa jikin mama ta fashe da kuka mai cin rai. Faɗi take yi shi shikenan mama na ƙara rasa Abdullahi. Na rasa shi mama ya ce ya daina suna. Wai ni ma Na manta da shi. Mama, me na yi wa maza ne wai? Me yasa sai na mika musu soyayya ta suke bari na? Mama, dama ina da wani mugun halayya ce da ban san da ita ba. Mama, in ban manta ba wannan shine karo na hudu da nake rasa masoya. Kuma mama dukkanin su kalaman su iri ɗaya ne, wai ba za su auri mai hali irin nawa ba. Mama, dan Allah ki faɗa min wani hali ne nawa mara kyau, na gyara. Mama, ko ina aikata wani mummunan aiki ne ban sani ba. Faɗa min dan Allah mama, faɗa min dan Allah. Nan ta ƙara fashewa da kuka tana ƙara shigewa jikin mama. Ga baki ɗaya mama tausayin Ruƙayyatu ya lullube ta ta ma rasa me za ta faɗa mata. Dan in ta yi yunƙurin buɗe bakinta sai ta ji ita ma kukan za ta yi. Kawai sai ta ƙara rungume ta a jikin da tana shafa mata baya. Sun ɗauki lokaci a haka Ruƙayyatu ta gaji da kukan ta shiru sai ajiyar zuciya da take saukewa kawai. Lokacin ne mama ta samu damar buɗe bakinta ta ce ki haƙuri Ruƙayyatu. ki yi Hakuri haƙuri shine kaɗai abin da zan baki ke kuma naki irin jarabawar ki na ruƙayyatu Allah ya baki ikon cinye jarabawar ki ruƙayyatu ni dai a iya sani na baki da mugun wani hali da za a ƙi gidan shi kawai dai abin da na sani shine jaraba ki Allah ke yi ya ga yadda za ki to a nan zan ce miki ki ƙara hakuri za ki cinye jarabawar ki insha Allah komai kika ga Allah ya tsara shi to wallahi yana da dalilin yinsa kuma ina son ki sani duk waɗanda suka zo suka tafi babu mijinki ne a cikinsu. Na tabbata inda akwai mijinki duk rintsi sai an yi. Ina yi miki addu'a Allah ya kawo miki miji na gari kuma mafi alkhairi a gare ki. Kullum na sallah, Ruqayyatu kina cikin addu'ata na kuma tabbatar Allah ya amsa. Lokaci ne kawai za mu jira. Tuni zuciyar Rukayyatu ta yi sanyi godiya take yi wa Allah da ya bata uwa mai zurfin tunani da hangen nesa irin mama. Kalaman mama sun sanyaya zuciyarta ba kaɗan ba, Cikin sanyin murya ta ce na gode sosai mama Allah ya bar min ki. Tabbas mama ke uwa ta gare ce insha Allah na hakura da Abdullahi daga yau. Na bar komai a hannun mahaliccinmu. Mama ta ce yau warƙayyatu tuna. Haka nake so dama Allah ya miki albarka ya lullube rayuwarki da haske. Amin mama. Nan dai suka ci gaba da hira su mama na ƙara kwantawar ruƙayyatu da hankali. Bayan kwana uku, Ruƙayyatu ta mayar da komai ba komai ba harkokin gabanta kawai take yi. Yanzu haka ta mayar da hankalinta kan musabakar da za su tafi jibi in Allah ya kai mu. In ka ga Ruƙayyatu ba za ka ce ita ce ta rashin masoyi ba. Wannan rashin na nata ma ya sa su Jamila jin haushi dan su sun fi son su ganta cikin wani hali. Yau ta kama ranar Asabar. Wannan rashin damuwar nata ma ya su Jamila jin haushi don sun fi son su ganta cikin wani hali. Yau ta kama Asabar kuma yau ne ranar tafiyar su Rukayyatu garin Kano, wurin musabakar da za su je. Shirye Rukayyatu ta fito cikin wata jar atamfa ɗinkin riga da zani sai farin hijabi da ta ɗaura har ƙasa. Ba ƙaramin kyau ta ba cikin wannan shigar kallon mama ta wacce take zaune tana kallon ta tun fara shirin ta ta kammala. Ta ce mama, ni na gama shiryawa zan tafi kiman addu'a kamar yadda kika saba. Murmushi mamma ta ce ai wannan dole ne tuna amma kafin ne miki addu'ar bari na fara ya baki tukunna kin yi kyau sosai diyata. Ga wani haske da kike yi kamar wata 'yar daren sallah. Kamar wata ɗan daren sallah kina da kyau kuma kina ƙara kyau a duk lokacin da kika yi kwalliya. Dariya Rukayya ta cike da farin ciki ta ce mama shi yasa nake son ki sosai Ku uku ne kaɗa kuke saka nishaɗi a duk lokacin da kuka yabe ni da ke da babana sai ya Yusuf. Ina son ku sosai mamana. marmishi ita ma mama ta ce ni ma ina son ki sosai ɗiyata Allah ya tsare min ki ya kare ki daga sharrin dukkan abin ki. Har kullum bana gajiya da miki nasiha ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin ki. Banda shiga abin da babu ruwanki Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Allah ya tsare muku hanya kuma Allah ya baku nasara akan abin da kuka je. Ina yi muku fatan alkhairi ku je lafiya ku dawo lafiya. Rungume mama Rukayyatu ta yi ta ce amin amin mama na na gode sosai da ki gare ni. Ina matuƙar jin daɗin su. Sannan ta saki maman ta ce bai mama na yadda na barki cikin ƙoshin lafiya ya sa na dawo na same ki cikin ƙoshin lafiya. Sai mun dawo. Mama na murmushi ta ce Allah ya sa Rukayyatu kar ki manta da addu'a Allah ya tsare minki. Insha Allah ba zan manta ba mama. Rukayyatu ta ce lokacin da take fita daga ɗakin tana ɗagawa mama hannu kai tsaye tana fitowa kofar ɗakin ya Yusuf ta nufa. Kwankwasa kofar ta yaɗi da salama Yusuf wanda barci ya fara ɗibarsa kasancewa har yanzu safiya ce. Dan lokacin 7:20 ne. Ya buɗe idonsa a hankali yana cewa waye daga wajen Rukayyati ta ce ni ce yayana. Jin muryar Rukayyati ne ya saka shi miƙewa tare da Salati ya ɗauki jallabiya ya fito. Tsaye ganta bakin kofar ɗakin tana yi masa murmushin da ke kara mata kyau. Shi ma murmushin ya mata ya ce ba dai har kin fito ba ƙanwata. Rukayyati ta ce yaya ka manta ni na ce maka karfe takwas ne tafiyar tamu. Yusuf ya ce an yanka kuwa ƙanwata yanzu kenan fitowar kenan. iyayana. Yusuf ya ce, To, kanwata mu je na raka gidan sai na ga tashin kutukunna hankali na zai kwanta. Dariya Rukayyat ce ta ce, Ka ji ka Yusuf, sai ka ce wani abu zai kama ni kafin mu tashin. Shi ma Dariya ya ce, Ni dai ko ba abin da zai kama ki sai na raka ki mu je kawai, kar mu bata lokaci. To Rukayyat ta ce sannan ta fara tafiya mara mata baya Yusuf ya suka fice daga gidan. Suna tafa hanya suna kiransu da dariya Yusuf ne ya fito da wayarsa aljihu ya kira wata namba. Ba a daɗe ba tana ringin aka ɗaga cikin girmamawa Yusuf ya fara gaisar da wanda ya ɗauki waya, Zuwa can ya ce ga rukayyatin muna tare ai. Shiru ya ɗan yi sannan ya ce to gata. Mika wa rukayyatu waye ta kara a kunnen ta, jin muryar babanta ne ya saka ta farin ciki. Cikin girmamawa ta gaishe shi amsawa baba ya sannan ya mata fatan nasara a musabakar tare da in kariya da fatan zuwa da dawowa lafiya. Godiya rukayyatu ta yi suka yi sallama da baban nata cikin farin ciki. Mika ya Yusuf ta tana cewa wallahi yana na ji fa na ji daɗi sosai da na ji muryar baba dama mun kwana biyu ban yi waya ba kuma ya ce min jibi insha Allah zai dawo marmashi Yusuf ya ce haka ni ma ya ce mun fata na dai Allah ya dawo mana da shi lafiya Amiru Qayyati ta ce sanar da ce wani gari ma ya ce wannan karin yaya marmashi Still Yusuf ya ce Maiduguri ya je Ruqayyati ta ce tab garin Boko Haram Yusuf ya ce da ba shi kawai Rukayyat sai ta ce to Allah ya dawo da baba lafiya. Amin Yusuf ya ce da ire-iren hirarrakin su suka isa makarantar su. Sun iske wasu daga cikin waɗanda za a yi tafiyar da su har sun zo neman guri suka yi suka zauna ita da Yusuf kafin a haɗu gaba ɗaya. Cikin mintoci kaɗan sun hallara gaba ɗayansu nan ba suka fara shiga mota. Salama ya ta ce ya Yusuf bayan addu'o'in da ta sha gurinsa, ta shige mota tana ɗaga masa hannu. Yusuf kuwa sai da ya ga ɗagawar mota sannan ya jiyo gida cikin zuciya sai ne wa ƙanwar tashi addu'ar nasara. Cikin ikon Allah karfe goma su ruƙayyata suna cikin garin Kano. Wani babban guri aka fara ajiye su kafin su wuce gurin musabakar. Abinci malaman nasu suka kawo musu da ruwa. Nan masu jin yunwa su suka fara kaiwa baka. Karfe goma da rabi na safe aka zo aka kwashe su a mota zuwa gurin musabakar. Babban guri ne sosai wanda ya tara 'yan makarantu da dama wanda suka zo su ma don gabatar da musabakar. Gefe guda kuma manya-manyan 'yan siyasa ne da masu kuɗinmu wanda aka gayyata. Da na kalli gefen dama na sai na hango kujerar mai girma gwamnan Kano zaune cikin shiga ta alfarma ga bodyguard ɗinsa nan gefensa. Sai mu zure cike yi. Cikin lokaci ƙanƙani aka gabatar da manyan gurin tare da addu'ar buɗe taro, sannan aka fara gudanar da abin da ya tara su a gurin. Guri ya yi baka jin tashin komai sai sautin karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara da ake kira. Haka da aka yi ta kiran kowane mutum ɗaya daga daga kowace makaranta yana karatuwar aka zo kan makarantar su Rukayyatu. Gaba Rukayyatu ne yanke faɗi lokacin da ta ji ana kiran sunanta cikin lasifika. baki ɗaya jama'ar gurin ido suke bazawa don su ga ta ina Rukayyatu Yunus za ta fito. Cikin sanyin jiki Rukayyatu ta mike ta fara takawa zuwa kan dandamalin. Gabaki ɗaya jikinta ya rawa yake saboda idan mutanen da ya yi kanta. A da kawai take ta cikin ranta, don duk rintsi ba ta mancewa da addu'a a bakinta. sannan a hankali ta karasa kujerar da ɗalibai ke zama su yi karatu malamin ya miko mata ta zauna. Sannan yi mata magana sai tunkunanta ya ce ta ki cire tsoro ki saka a ranki. Mu ne za mu yi nasara na yarda da ƙwazonki da nagartarki. Shi yasa na zaɓe ki matsayin wacce za ta tsaya wa makarantar mu. Dan Allah kar ki ba mu kunya. Na san baki taɓa karatu cikin tarin jama'a kamar wannan ba. Amma daurewa za ki yi ki ba wa marada kunya. Cikin ƙwarin gwiwa da jin ita ɗin ce mai nasara. yadda ta ce insha Allah malam zan iya bakin kokari na. Marmashi ya sanan ya mika mata loudspeaker sannan a hankali kuma cikin sassaƙan muryarta. Rukayyatu ta fara karatu. Gabaki ɗaya gurin ya tsitsi ta kawai ake sauraro. Kusan kowa na gurin Ruƙayyatu ta birge shi, ko muryarta abin birgewa ne da son saurara. Ruƙayyatu ba ta dakata da karatu ba sai da aka dakatar da ita gurin ya ɗauki kabbara. Mutane da yawa na gurin ba su so ta tsaya da karatun ba saboda daɗin muryarta. Tafin da gurin ya ɗauka haɗi da kabara ne saka rukayyatu ta fashe da kukan daɗi, saboda tun da aka fara karatun babu wanda ya samu kabbara da tafi. Ba wanda ya samu kabara da tafi tare da jinjina kamar nata haka. Haka da ya rukayya ta koma gurin zamanta aka ci gaba da kiran sauran makarantun da ba su yi ba suna fitowa. Karfe biyu daidai aka gama musabakar nan guri ya nutsu don jin wasu makarantu ne suka yi nasara. Nan fa mai faɗin sakamakon ya fara kiran makarantar da ta na uku. Nan guri ya ɗauki ihu bayan guri ya nutsu sannan ya faɗi wanda ta na biyu shi ma dai ihu aka ɗauka tare da kabbara. Jim ya yi bai ce ga wanda suka zo na ɗaya ba kowa na gurin ya baza kunnuwa yana saurara yayin da makarantar su tuhu cikinsu ya ɗoruruwa. ruwa. fargaba suke yi kai dai sun faɗuwan wasu zuwa can ya kira sunan makarantar su Rukayyatu ya ce su ne suka zo na ɗaya a wannan musabaka da aka gabatar gabaki ɗaya gurin ya ɗauki kabbara yan makarantar su Rukayyatu suka rungume Rukayyatu suna murna ita kuwa Rukayyatu babu abin da take yi siya wayan farin ciki Bayan komai ya lafa ne aka fara gabatar da kyaututtukan da makarantun suka yi nasara suka samu. Mai girma gwamnan Kano ya amshi lasifika ya jawabin shi tare da yaba wa kwazon yaran da suka yi karatu sannan ya ba da nashi kyaututtukan ga waɗanda suka yi nasara. Ya ce ya ɗauki nauyin karatun su ruƙayyatu tun daga sakandare har illa masha Allah. Sannan ya ba su kyautar kujerar maka hudu yayin da ya ta tashi da kujera biyu. Sauran ɗaya-ɗaya, sauran manyan mutanen gurin su ma kyaututtuka suka raba musu, amma su da kuɗi ne suka ba su haka dai taron ya tashi cikin farin ciki da annishuwa. Haka dai Rukayyatu suka tattaro kyaututtukan suka kamo hanyar Zariya, sai bakwai ne ma suka shigo Zariya. Ba su tsaya komai ba kowa ya gidansu saboda yamma ta yi. Rukayyatu tana isa gida ɗakin maman da ta zarce da Salama ta shiga ɗakin. Mama na kan sallaya tana lazumi sai kawai ji ta Rukayyatu ta faɗa jikinta da ƙarfi. Marmashi mama ta tana ajiye carabin hannu da ta ce wai yaushe ne zaki girma Rukayyatu. Toro baki ta gaba ta ce ainihi har yanzu yarinya ce karama a gurin ki mama. Marmashi mama ta kuma ta yi ta ce haka ne kuma Rukayyatu na sannan ku da dawowa ya hanya. Ina nan ina ta tunanin ki Marmashi Ruqayyatu ta ce hanya alhamdulillah mama ni kaina ina can hankali na gare ki. Cike da so da ƙauna mama ta kara kallon Ruqayyatu ta ce to ya musabakar ina fata kun yi nasara. Rukayyatu. Ƙara ƙawata fuskarta da murmushi ta ce sosai ma mama makarantar mu ita ta zo na ɗaya. Cike da farin ciki mama ta ce da gaske wallahi kuwa mama. Mama ta ce na taya ku murna ta. Allah ya ƙara muku ilimi mai albarka ya ƙara ɗaukaka kwa duk inda kuka shiga. Rukayyatu ta ce amin mama mun gode da addu'a. Nan dai suka ci gaba da hira Rukayyatu na ba mama labarin yadda musabaƙar ya kasance daga bisani Rukayyatu ta miƙe ta ce bari ta je ta yi wanka ta yi sallah. to masu sauraro a nan za dakata. Shi gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.